yana neman taimakon yan uwa ne addu'a yake nema wai an bashi akwai wani makulli a wajensa yana da yana wajen aiki kuma makullin ya bata to sai aka ce idan bai kawo ba sai an daura masa sai an daure shi shekara 25 to Allah ya sanya maka mafita wannan wani irin makulli ne sannan wani ya bayanin sanin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take dangane da haihuwa idan an haihu me ya kamata uba ya yi ga jaririn da aka haifa masa menene hukuncin taron suna da ake yi a ranar bakwai kuma rago nawa ya kamata a yanka idan aka yi ma mutum haihuwa in yana daga cikin abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kan ana kawo masa yara yana yi musu yana sa musu albarka ya tona dabino ya ciro shi daga cikin bakinsa sai ya sa musu a cikin dasar saman hakori yaron ya zamanto kan cewar farkon abin da zai shiga wato a yawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne to irin wannan abu na tabarruki ba a kiyasin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake da albarka sananniya tabbatatta amma kowa in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai a yi kauna amma ba wanda ake da qat'an akan cewar yana da wannan matsayin ballantana ai kiyasin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shi yasa kaga tare da cewa sahabbai suna cewa sayyidina abubakar shi fi kowa a cikin al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito cewa ya'yan sahabbai da ya'yan tabi'a yana daukan sojin sayyidina abubakar ya musu tahniki ba eh, saboda me saboda sun san wannan hususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma yin haka din yana da asali don haka mutum ya yi maɗansa haka amma ba ya ɗauke shi ya ce zai kai shi wajen wani ba inda yin haka zai zamanto kamar nau'i ne na wato a ƙirƙiro wani ba a cikin addini duk abin da kaga kan cewar sahabbai ba su yi shi ba tare da cewa akwai yin ai haka din to ya nuna rashin yin hakan shine shari'a shine addini yin haka yin yin sa din kuma zai zamanto bid'a tunda sahabbai ba su yi ba tare da cewa akwai dalilin ai haka din to wannan ya nuna kan cewa to uba abin da ya kamata yake nan sai ya tauna dabino ya samu dabino in aka samu ajiwa yana da kyau saboda albarkar da ke cikin ajiwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maganin sihiri ne da sanmu saboda haka ya tauna ya sanya ma dan a cikin bakinsa a dadashinsa na sama sannan a dangame akwai ana yin ya zo daga ayyukan salaf an ruwaito hadith amma mursal bai inganta ba to amma malamai sun rike sun rike shi bil amal kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake karfafa hadisi idan ya zamanto wato an malamai sun karɓi hadisi da aiki da shi to yana zamantowa karɓaɓɓe shine yin kiran sallah a hannun hagun a hannun dama na yaro da yin ikama a hannun hagu a kunnan dama kiran sallah a kunnan dama ikama a kunnan hagu to yin haka kamar yadda ya zo a ayyukan malamai suna yin wannan an ruwaito ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma ko hasan ko Husaini haka amma hadith din bai inganta ba mursal ne to sai dai idan ya zamanto hadisi malamai sun karɓe shi wajen aiki da shi wannan yana karfafa a aiki da shi don haka wani ɗaya daga cikin abin da malamai suka soyar a yi ma yaro sannan a sa masa suna za a iya sa masa suna ran da aka haife shi kamar yadda ya zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ran da aka haife ibrahim da daddare kashe gari ya ce wuli dali allailata gulamun fasammaituhu bismi abi ibrahim an yi min haihuwar ɗa namiji jiya da daddare kuma na sanya masa sunan kakana annabi ibrahim saboda kaga a kashigar nan da aka haife shi kenan to amma idan mutum zai yi masa aƙiƙa wanda yake sunna ne a yi masa ragon layya to a sanya a jinkirta yaɗa sunan har ranar bakwai ga wata tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'al gulam ma'al gulami aqiqatuhu tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yusamma wa yuhlaq wa yuhallaq a tare da kowane yaro akwai aƙiƙarsa saragon sunansa da za a yanka masa ranar bakwai ɗinsa a sanya masa suna kuma a aske masa gashin kansa haka zalika ya zo daga cikin athar cewa in an aske gashin a yi sadaka da nauyin gashin da na azurfa wato a auna gashin idan ya zamanto gram nawa ne ka kai masu gursumeti masu aikin zinare da azurfa sai su gaya maka nauyinsa kuma nawa ne wannan a kasuwa na an za a saye shi da azurfa za azurfa mai wannan nauyin nawa za a sayar sai ka fitar da wannan ya zama to zakka ya kama 500 ne ya kama 1000 ne cikin sai ka sai ka sai ka bayar ya zama to sadaka wanda yake an ruwaito Fatima bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta yi haka ga ɗaya daga cikin ƴaƴanta ko ta yi haka ga Hussein shi ma dai mursal ne ya zo a cikin muwatta amma shi ma malamai sun soyar kan ai aiki da shi a tara mutane a yi suna wannan ba shi da asali tara mutane a yi suna ba shi da asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma jama'a ba tara su domin wannan ba a ce ma bilal ya kira mutane ya ce assalatu jami'a ya hau kan mimbari ya ce yayi radin sunan annabi ibrahim eh, yayi raɗin sunan ɗansa ibrahim ba kawai ya fito ya sanar da mutane waɗanda suke nan to wanda yake wannan shine sunna amma a ce za a yi wani taro domin wannan ba shi da asali haka zalika taron da za a yi don a ci abinci shi ma ba shi da asali duk da yake waɗansu suna cewar babu laifi abincin aƙiƙa ya zamanto an yi kamar da sifan walima da shi alƙadi iya da ya ambata cikin nau'in abinci da akan yi wanda ya ambaci hadda abincin aƙiƙa to dama kuma ɗaya daga cikin abin da ya kamata a yi da naman aƙiƙa kenan naman a suna in an yanka a ci a ba ma makwabta sannan a iya dafawa a kira mutane kan su zo su ci abinci domin abu ne na farin ciki a nemi wato taya murna amma ba aiki ne na ibada ba ba aiki ne na ibada ba abu ne wanda yake na farin ciki na al'ada idan an yi haka babu laifi akan wannan eh, babu laifi ana sanya a suna na lakabi yin lakabi babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya masa sayyidina ali lakabin abu turab hmm. ya yi ma aisha lakabi da ummu abdullah bayan ba ta daɗa duk da yake wannan alkunya ne ya sanya ma wani sahabi ana ce masa zuliyadaini saboda hannayensa suna da tsawo haka kuma ake kiransa kuma wannan bai zamanto aibata bai zamanto wala ba bil alqab ba amma wajen kiran suna din kada a kira mutum suna da ba'a kada a yi masa ba'a ba shi da tsawo a ce masa malam dogo ko makamancin wannan wannan bai dace ba Allah ya hana wala tanabazu bil alqab kyautatawa ne da kawai nuna farin ciki ba addini ba ne ta fuskar al'ada ne wannan na'am na'am in a eh taunannan dabinan wanda ya cakuɗa da yawunka sai ka ɗauko ɗan ƙanƙani a kan ɗan yatsanka sai ka cusa cikin bakin nasa ka sa masa a dadashinsa na sama amma sai ka tauna sosai tunda ka san bai ci komai ba saboda haka kada wajen narka shi ya zama to ka wahal da shi ka je ka sanya masa ya so mai yin magwas tun kafin aje ko ina kana wanda yake ci magana cewa a haɗa mutane ko in dai taron suna ne irin wanda ake yi nan dan a ce za a yi taron suna a yi addu'a sannan a kawo abinci a raba mutane wannan ba shi da asali a cikin addini amma abincin aƙiƙa shi ragon idan aka yanka aka yi abinci kai da abokanka da makwabtanka kuka zo kuka ci babu laifi a cikin wannan amma yanda ake yinsa da sifar a hayar addini ko wanda za ka ga an zo an tara mutane an kawo wato goro ko dabino an zo ana rarrabawa ko a masallaci ko kuma a cikin unguwa wannan ba shi da asali eh eh wannan babu laifi wannan babu laifi hmm. na'am yawa eh sai ya ce kuma adadin ragon nawa za a yanka idan namiji ne rago biyu ma'al gulami shatani wa ma'al gulami shatani wa alal ya sha haka annabi sallallahu alaihi wasallam a akan ɗa namiji rago biyu akan ya mace rago ɗaya e wannan shine sunna shine nassin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka rago biyu ya mace rago ɗaya eh in babu hali kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in babu hali la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in babu halin ko ɗayan ma ai ba yadda zaka sai ka hakura ba a taba ji ba a taba ji an ce manya bayan sun girma an ce su rama ragon layya da ba a yi musu ba saboda iyayensu ba su samu damar yi musu ba inda haka ne da sai a ce a rama to amma ba a yi idan malamai wanda yake wannan kauli ne a masabar imam ahmad ba ban kiyaye na masabar malikiya ba cewar idan juma'a idan asaba idan bakon farko an ba a samu an yi ba aka samu hali to ai a bakwai ta biyu bayan bakwai ta biyu aka samu in ba a samu hali ba zuwa bakwai ta uku to in ya wuce bakwai ta uku in ya wuce bakwai ta uku wato kenan kamar mafhumin wannan ba zancen a ce za a rama in ya wuce haka alaikum salam yana da wadata in aka aika in aka haifa masa yan biyu maza rago hudu kenan tunda kowane yaro ai wannan gulam din haƙƙin wato ma'al gulami aqiqatuhu tare da ɗa akwai ragon layyansa ba wai da haihuwar bane a'a da shi da shi jinjirin ne saboda haka kaga wanda yake da tagwaye kaga raguna hudu kenan wannan shine cikakkiyar sunna in hasan da usaina ne rago uku hasan rago biyu usaina rago daya to kun gani saboda haka a kun ga sauran tambayoyi ba su samu shiga ba saboda wajen tambaya guda biyar ta shiga a nan wajen saboda haka ba laifin masu tace tambayoyi ba ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله تعالى ya bayyana a waɗannan ayoyi hukuncin a sallar ma'abuta uzuri sallan ma'abuta uzuri shine sallah halin tafiya da sallah halin tsoro Allah ta'ala ya ce wa idza darabtum fil ard idan kuka yi tafiya a bayan ƙasa <clears throat> a bayan ad-darbu fil ard ana nufin da shi tafiya a bayan ƙasa falaisa alaikum junahun to babu laifi a gare ku an taqsuru min as-sala ku yi kasaru wato ku rage sallah ku rage sallah in khiftum an yaftina kumul na kafaru idan kuna jin tsoro in kun ji tsoron cewa waɗanda suka kafurta za su kawo muku farmaki innal kafirina kanu lakum aduwan mubina lallai su kafirai sun kasance makiya ne mabayyana a gare ku wato makiya ne masu bayyanannar adawa a gare ku wannan ayar ita ce ta tabbatar ma da musulmi mashru'iyyancin yin kasaru wato ya a cikin shari'a ta kawo ma musulmi in sun kasance a cikin halin tafiya su yi kasaru wato su rage sallah an ta tsoro minas sala ku rage ragewar ijma'i ya tabbatar da cewa wannan ragewa akan sallah ce wadda take ruba'iyya a da la'asar da isha banda magariba domin aka ce za a rage magariba aka mai da ita raka'a biyu bata zamanto wuturi ba sallah asuba in aka rage ta ta to raka'a daya ta to wuturi saboda haka ba zai yiwu a rage wata sallah ba in ba sallolin nan guda wanda suke ruba'iyai ba wani yana daga cikin hikimar shari'a yana daga cikin hikimar shari'a Allah ta'ala ya ce wa idza darabtum fi sabi'i fil ardi idan kuka yi tafiya a bayan kasa fa to babu laifi a gare ku ku yi kasarun sallah sai aka ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kuka ji tsoron waɗanda suka kafurta za su kawo muku farmaki alfitna a nan wajen shine kafirai su far muku mm. wannan ba ƙaidi ba ne na yin ƙasaru domin zahirin sai na nuna kan cewa kai sharaɗin ku yi ƙasaru in kuna jin tsoron kafirai za su kawo muku farmaki wato in ba kwa jin tsoron za su kawo muku farmaki za ku yi ƙasaru zahiri ba za ku yi ba domin shine ma'anan mafhumu shar gaba da akasin hukuncin sharaɗi wato abin aka akasin hukuncin da sharaɗin ya faɗa shi za ka bayar idan ba a samu sharaɗin ba an ce ku yi ƙasaru in kun ji tsoro ma'ana in ba ku ji tsoro ba kada ku yi ƙasaru to wannan mafumin malamai ba su yi aiki da shi ba me yasa saboda suka ce akwai fuska wajen guda wajen guda hudu fuska ta farko wannan ya zo ne saboda galibin halin musulmi halin annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi a halin tafiye-tafiyensu a lokacin nan a farkon musulunci hali ne na tsoro saboda suna cikin yaƙi da abokan gaba don haka idan suka yi tafiya hali ne na kan cewar yayin da suka yi tafiya saboda an san basu da isasshen tanadi kafirai za su iya kawo musu farmaki don haka in suka shagala da yin sallah yadda suka saba yi yayin da suke zaune a cikin gida sai ya zama tokan cewa sun sanya kansu a halin da za a iya kawo musu farmaki ya zama to wato sun rasa rayukansu ka'ida addini kuwa shine addini ya zo ya tsare rai ya tsare dukiya idan yin wani umarni zai kai zuwa ga salwa saboda haka tun da galibi wannan shine halinsu to wannan ba zai zama to mafumi ba domin ka'ida daga nan ne ma malamai suka ɗauki ka'ida ta usul alƙaidu idan kharaja makharajal galib fala mafhuma idan aka ambaci kaidi wani sharaɗi a cikin alƙur'ani ko sunna ya zamanto an ambace shi saboda shi ne galibin halin da ake ciki to wannan ba za a ce idan wannan kaidin babu shi ba za a tabbatar da hukuncin ba domin an ambace shi ne don a ambaci halin da ake ciki galibin halinsu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne wala tukrihu fatayatikum alal bighayi in ta tahassunan kada ku tilasta ma ku yangunku kan su je su karuwanci idan dai ya zamanto suna son su kare kansu ne su katanga kansu kada su aikata su katanga kansu kada su yi aikin alfasha to wannan kaidin ai shine galibin halin muminai don haka ba za a ce wannan kaidin za a ɗauki mafumi daga gare shi ba kan cewa ya halatta ka tilasta ma ku yanga ka ta je ta yi ta ta yi fasikanci ta karuwanci idan ya zamanto cewar ba ta da niyyar ta kare kanta sawa'un tana da niyyar kare kanta ko ba ta da niyyar kare kanta bai halatta ka sanya ta ta karuwanci ba ko ba haka ba saboda haka to me yin amfanin a ce in na ta hasunan aka ce wannan ya fita ne a matsayin galibi cewa galibin halin muminai haka suke suna da son su kare kansu don haka wannan shine fuska ta farko fuska ta biyu aka ce a wannan saboda Allah ya saukar da ayar ne akan sababi cewa akan tafiya ne da sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aka ce to a cikin wannan tafiya taku babu laifi ku yi kasaru in kuna jin tsoron kafirai za su kawo muku farmaki saboda haka tunda wannan ya zo ne akan sababi alƙaidi idan ya zo akan sababin saukar aya shi ma wannan ba wajen ba a ɗaukan mafumi to ba za a ce tunda yanzu tunda wannan an ambace shi ne saboda halin da suke ciki to in ya zamanto babu wannan sharaɗin sai a ce za a canza hukuncin ba tunda wannan ƙaidi ya zo ne don ya faɗi halin da suke ciki an ambace shi ne don ambaton halin da suke ciki a fuska ta uku shine suka ce wannan ƙaidin mafumin da muka fahimta daga ƙaidin suna ta nuna ta kawo da saɓanin hukuncinsa kuma idan ya zamanto kan cewa kana da mafumi abinda ka fahimta daga aya kuma kana da mantuki abinda nassi ya zo na sunna balo-balo wanne za a kaddamar abinda ka fahimta ko abinda ya zo balo-balo daga sunna al-mantuq shi ne suke cewa al-mafhum idan aradahu al-mantuq ukhidha bil mantuq idan aka samu lafazi da aka fahimce shi in aka samu wata fahimta wani mafhumi a cikin aya a cikin nassi amma kuma aka sami mantuki wani hukunci da ya zo ya bayyana nassi da ya nassa ta sabanin wannan sai a aiki da abin da ya zo na nassi ina nassin da ya bayyana sabanin abin da wannan mafhumin yake nassoshin suna da yawa daga ciki akwai hadithin anas ibn malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam amina a cikin kwanakin mina lokacin hajjatul wada ya rinka sallah raka'a biyu biyu wa kunna akthara wa amana ma kunna mun sallan nabi sallallahu alaihi wasallam bi mina raka'ataini raka'ataini akthara wa amana ma kunna yayi sallar wato annabi sallallahu alaihi wasallam amina yayi sallah raka'a biyu biyu alhali mun kasance mafi yawa da kuma mafi amincin da za mu kasance babu wani tsoro duk an musulunta a lokacin nan makka ta zama to darul islam jaziratul arab baki ɗaya musulunci ya yadu saboda haka babu zancen tsoro amma duk da haka yi sallah raka a biyu biyu saboda haka kaga wannan ya nuna cewa wannan kaidin na cewa sai kun ji tsoron kafirai za su kawo muku farmaki ko ba ku shine za ku yi kasaru nasi ya nuna ko ba ku ji tsoron za su kawo muku farmaki ba ma ku yi kasaru tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasaru a halin aminci an fahimta wannan shine ne da ya saba ma al saboda aka a kaddamar da shi waɗansu malamai kuma suka fitar da wata fuska wadda take tana da dikka kwarai da gaske ku taro hankalin ku kuji cewa wannan kaidin yana nan a matsayinsa domin Allah maɗaukakin sarki da ya ce an taqsuru minas sala ku yi kasarun sallah kasaru nau'i biyu ne kasaru iri biyu ne akwai kasurul kammiya akwai ƙasurul kaifiya ƙasurul kammiya shine ku rage adadi daga raka'a hudu zuwa ga raka'a biyu wannan shine ƙasarun sallah ƙasarun tafiya akwai ƙasurul kaifiya ku rage sallah daga hai'ata yadda ake yi zuwa wata hai'ata daban ta sallar tsoro ita ce ƙasurul kaifiya sallar tsoro da ake yin ta lokacin yaƙi saboda haka wannan ayar da Allah ya ce fala junaha alaikum an taqsuru minas sala babu laifi a gare ku ku yi kasarun sallah in khiftum an yaftina kumul ladina kafaru in kuna jin tsoron kafirai za su kawo muku farmaki hukuncin ta yana nan domin kasarun da ake nufi a nan wajen in kuka dauke shi kasarun tafiya shine za ku ce wannan kaidin ba shi da muhalli amma in kuka dauke shi cewa a kasarun tsoro ne kasarun hai'a wannan kaidi yana da muhallin sa saboda haka suka ce akwai hali guda hudu zaman ah, halin tafiya da tsoro kun yi tafiya kuma kuna jin tsoro kuna jin tsoron abokan gaba a wannan wani irin kasar za a yi kasar eh? biyu za a yi kasarun tafiya da kuma kasarun tsoro sai ku yi salatu safar ku yi salatu hauf ko ba haka ba idan kuna cikin halin tafiya kuma kuka zamanto kuna cikin yaƙi a wannan sai ku ce za ku yi sallah cikakka ko ka kawai kasar kawai za ku yi ba za ku yi sallar tsoro ba saboda haka za ku yi sallar tsoro kuma ku yi sallar tafiya in da sallah azhar ce kuma yi ta raka'a biyu ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a daya tare da kashi daya suka cika sannan suka tafi daya kashin daya bangaren suka zo suka cika raka'a ta biyu tare da shi kaga san raka'a biyu yayi saboda haka yayi kasrul kammiya sannan kuma yayi ta da hay'ar sallar tsoro yayi kasrul kaifiya hali na biyu kuna zaman gida amma kuna cikin yaƙi kuna zaman gida ba a tafiya ba amma kuna jin tsoro saboda kuna cikin halin yaƙi wannan wani kasuru za a yi kasurul kaifiya sallar tsoro kawai za a yi tunda zaman gida ne saboda haka an ka tashi sallar tsoro sai liman ya raka a biyu tare da bangare guda idan ya cika raka a biyu sai su cika sallar su su tafi ɗaya bangaren ya zo ya cika raka a biyu tare da su su sallama su tashi su cika sallar su ka gani sun samu kasuru amma kasarun da suka yi kasaru ne na sallar tsoro saboda haka kaga in khiftum an yaftina kuma alladhina kafaru tana nan hali na uku ya zamanto cewar kun yi tafiya amma ba kwa jin tsoro kun yi tafiya ba kwa jin tsoron abokan gaba wani kasaru za ku yi kasarun kammiya me dalili sai su ce sunna da kuma qur'ani tunda shi ma tunda a nan wajen sai a ce an tafsiru min salati in khiftum an yaftinakum ladina kafaru kuna da aminci saboda haka alqur'ani bai baku a zahirin alqur'ani da wannan mafhumin bai baku dama ba amma sunna ta baku dama hali na hudu shine kuna zaune a zaman gida kuma kuna amince cikin aminci babu tsoro nan za ku yi kasar la kammiya wala kaifiya saboda haka halaye guda hudu kenan saboda haka wannan mafumin shi ma yana nan in kuka ɗauke shi ta wannan fuskar inda ya zamanto ba za a yi aiki da mafumin ba sunna ta tabbatar wannan tabbatar wata sunna shine aka tambayi abdullahi dan umar aka ce ni na wani yazo ya ce masa na karanta alqur'ani na ga salatul khawf na ga salatul hadar sallar zaman gida da sallar tsoro amma ban ga inda aka ce ai salatul safar ba yace kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana ba mu san komai ba abin da ya zo mana da shi muka ga yana yi shi muke yi shi ne addini kaga sai masa hujja da sunna wato kamar yadda alkur'ani yake hujja haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam take sunna to sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da salatu safar ko da ba a halin tsoro ba kuma har wa yau sayyidina umar ya ce wannan iskalin na wannan kaidin shi ma ya zo masa ya tambayi ya ala ibnu umayya shi ya tambaye shi ya ce ya amiral mu'minin Allah ta'ala ya ce dangame da kasar in khiftum an kumul ladina kafaru in kun ji tsoron kafirai za su kawo muku farmaki to yanzu gashi muna cikin aminci to dan me muke yin kasaru sai ce ni abin da ya baka mamaki ni ma ya bani mamaki sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum faqbalu sadaqatahu sadaka ce da Allah ya muku sadaka da ita dan haka ku karbi sadakarsa to akan haka ne game da wannan masail din sallar tafiya suna da yawa ba zai yi tun da ba darasin ba bane mu shiga cikin su amma akwai gabobi kamar guda uku ko hudu wanda yake zan ambata da suke da alaka da wannan gaba ta farko shine kan cewar me hukuncin yin sallar tafiya in kai tafiya me hukuncin kai sallar tafiya wajibi ne kai sallar safar ko ko in kai cika ya halatta ka cika imam abu hanifa ya ce wajibi ne don haka idan kai ta idan a tafiya ka cika sallah sallar ka ba ta yi ba dole sai ka yi kasaru azima ce ba ruhsa ba ce dalili ya ce annabi sallallahu aisha radiyallahu anha ta ce furidat salatu awwal ma furidat rak'ataini rak'ataini fa hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fazidat fi salati al-hadar wa baqiyat salatu safar ala rak'ataini ya ce ta ce farkon yadda aka farlanta sallah raka a biyu biyu ne ma'ana a halin tafiya da kuma a zaman gida annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi hijira sai aka ƙara raka a biyu a sallar zaman gida ta zamanto raka a hudu sallar tafiya kuma ta zanto a raka a biyu saboda haka wannan me yake nunawa sallar tafiya mai hukuncinta raka a biyu in ka yi ta raka a hudu ka fitar da ita daga cikin haddinta don haka ba ta yi ba wannan shine masabar imam abu hanifa jamhurin malamai suka ce a sunna ne wannan shine kaulin imam malik da imam shafi da imam ahmad ibn hanbal cewa sunna ce dalilin su shine fala junaha alaikum Allah ya ce babu laifi a gare ku nafiyul junah daukewar laifi yana nuna abu halal ne in aka ce fala junaha alaikum ana nufin babu laifi wato wannan yana daga cikin sigogin da yake nuna halacci tunda halacci ne ba yadda za a ce wannan wajibi ne kuma sannan suka ce sayyidina Uthman ya cika sallah Aisha da tarwaito wannan hadisin ta cika sallah sayyidina Usman ya yi tawili an yi saɓani kan me yasa sayyidina Usman ya cika sallah Amina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu Aisha radiyallahu anha ita ma tana tafiya sai ta rinka raka'a biyu mafi kyawun abin da malamai suka farsara wannan shine kan cewa sun ɗauka cewa da yin da cika sallar da yin kasar duk ɗaya ne da cika sallar da yin kasar ɗaya ne dalili na biyu da imamu shafi ya faɗa shine cewa idan mutum mai yi sallar tafiya ya zo ya yi sallah a bayan mai cika sallah cika sallah zai yi ba kasaru zai yi ba suka ce duk ya nuna kan cewar yin kasaru ba wajibi ba ne a wato sunna ce a gaskiya kauli da cewa yin kasaru wajibi ne yana da karfi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa ruwaitowa kan cewa ya cika sallah a halin tafiya ba duk tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kasaru yake yi saboda haka tare da wannan fahimta ta hadisin Aisha da kuma fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karfafa cewa mutum ba shi da zabi in ya tafiya in dai tafiyar ta kasaru ce ya kasaru amma a saboda lafazin zahirin alkur'ani shi yasa kaulin jamhur kaulin su imam malik shi ma yake da fuska wajen dubawa magana ta biyu shine Allah ta'ala ya ce idza darabtum fil ard in kuka tafiya a bayan kasa wace irin tafiya ce ake kasaru a kanta hmm. waɗansu malamai sun ce sai in tafiyar ɗa'a ce jihadi ko hajji ko umra ko neman ilimi wannan ma'ana ba ta da ƙarfi saboda akwai hadith duk da yake mursal ne wani mutum ya ce yana tafiya kasuwanci zuwa bahrain a yaya zai yi da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai sallah raka'a biyu biyu wanda kuma tafiyar tijara tafiyar ibada ce domin yaya nau'in tafiya yake za ka kasa su bisa hukunce-hukuncen shari'a akwai tafiya wajiba ko shine kamar tafiyar hajjin farilla wannan tafiya ce wajiba akwai mustahabba kamar tafiyar hajjin tatawu'i ko tafiya umra ta eh, ko tafiya jihadi na sunna ba wanda yake ya ayyana a kanka ba akwai tafiya ta halal shine kamar tafiya kasuwanci hmm? kamar tafiya ziyara duk wannan ta halal ce akwai tafiya ta haram kamar tafiya da 'yan fashi suke yi su niki gari su tafi dajin falgore za su je su yi kwantan bauna wannan tafiyar haram haramci ko haka masu tafiya yan oh, bal ko wani ya ce yan bal <laughs> masu tafiya world cup ta halatta ko to wannan da ya ikhtalafa ulama akwai tafiya ta makruhi shine ka tafi tafiya wadda take aikin da zaka yi shari'a ba ta sa kamar ka tafi farauta farauta kuma ba don ka ci abinci ba don kawai ka samu wato ka sayaya don nishaɗi kawai ba ta lokaci ne wannan makruhi ce wannan tafiyar akwai kuma tafiya su kenan ko mun kirga su wajibi mustahabbi haram makruhi halal ta tafiya ta halal mun ce ta kasuwanci to waɗansu malamai suka ce sai in tafiyar wajibi ce ko mustahabbi shine kawai za ka yi kasaro to gashi mun samu nasi duk da yake mursal ne cewa tafiyar halal ma an ce a yi kasaro to me to dan tafiyar haram da tafiyar jamhurin malamai suka ce ba a kasaro don haka mai tafiya tafiya ta haram ba zai kasaro ba suka ce dalilin abdullahi dan Allah ta'ala ya ce famani turra gaira bagin wala adin fala ithma alaihi wanda ya shiga cikin halin larura ba yana mai wato shishigi ba ba wato ba yana mai shishigi ba ba kuma ba yana wato mai cutar mutane ba albagyu shine mai cutar mutane shine kamar mai daukan makami domin ya fashe ba kuma mai wuce iyaka ba mai saban Allah da tafiyarsa ba babu laifi a kansa ibn abbas ya ce wanda ya tafiya domin aikata haramun ba zai yi rukusar ba a halatta masa rukusar cin mushe ba sai in ya shiga ta halin da in ya shiga in ya kai gargara yana nema ya mutu saboda haka da wannan jimhur suka ce wanda yake tafiyar sabo ba zai yi rukusar safar ba shi ku abu hanifa imam abu hanifa rahmatullahi alai tunda kun san me kasaru a wajensa me hukuncinsa wajibi ne saboda haka yace ko sako ka tafi dole kai kasaru tunda shine wajibi da aka ko tafiyar ta sako ce sai kai kasaru tunda shine wajibinka in kai cika sallah sallar ka bata yi ba saboda haka ka hada laifi laifin tafiya da laifin rashin sallah kaga gara ka dauki guda ɗaya kawai ya zama to kana da laifin naka na tafiya amma kuma ka yi sallah cikakka wannan kaulin shi shekul islam ibn taimiyya ya rinjayar cewa ko tafiyar sabo ce kai kasar da shekul uthaymin waɗansu kuma sun rinjaye da shi ta fuskar cewa ko da ba mu ce kasar wajibi ba ne kasaru sunna ce idan kai tafiya kana da laifi in kuma ka bai kai kasaru ba kana da laifin barin abin nan ka bar sunna saboda haka da kai laifi sannan kuma kai sunna da wanne ya fi sauƙi bisa a ce ka yi laifi kuma ka bar sunna kun gane hikimar tasu wannan idan ya yi laifi da tafiyarsa ɗan fashi ne amma kuma ya zo kuma sannan kuma bayan fashin nasa ya saba sunna ya cika sallah wannan kwa dan fashi ne amma ya ji karatu wal iyadu billah ya ce zai yi sunna wanne ya fi tsakaninsu to wannan logic din waɗansu ne amma su imam malik suka ce ba sai da wannan ba laifinsa ya riga ya dilmiya yin sunnar ma ya tuba ga Allah shi zai yi ba ya ce yana neman yin sunna ba bayan kuma ya ta farla ya eh. saboda haka a gaskiya kamar yadda malamin mu Sheikh Muhammadu Muktar Shinqiti Allah ya kara masa lafiya yake cewa al mutumin da ya tafiya waje take ta sako ya tuba domin ya kasaru ya tuba a cikin tafiyar ya fitar da tafiyar fashi sai ce to Allah na fasa ya dawo daga wannan tafiyar ya kai tagwaye kafin ya shiga dajin falgore sai ya ce to shi ya ce ya haƙura ya kyale su waɗannan arnan wanda suka haɗa kai za su je su fashi tare ya ce shi zai dawo to wajen dawo dawowarsa sai ya kasaru tunda ya tuba ba safar ma'asiya ba ne wannan shi shine al'ahawar watakila ai shine boss din ba su isa su kashe shi ba a shahid mutum ya ihtiyati shine wajen tafiyar sabo kada babu rufsar yin kasar a gare shi wannan shine abin da malamin mushek Muhammad muktar ya rinjaya to sai matsala ta uku shine shin tafiya tana da masafa wanda yake mutum zai mata kasar shari'a ba ta zo da wani nassi ba babu nassi a alkur'ani kuna gani dai Allah ta'ala cewa wa wa'iza darabtum fil ard in kuka yi tafiya a bayan kasa kaga tunda an ce tafiya ne a bayan kasa ba a iyakance ba to amma sahabbai sun iyakance abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar suka ce arba'atu burud wato tafiyar marhala guda biyu tafiyar kwana biyu kenan tafiyar kwana biyu kenan domin a kowace rana ana tafiyar nisful burd albarid abinda ake nufi da albarid shine farsa a, a, a, albarid guda ɗaya shine farsahi uku albarid shine farsahi hudu farsahi hudu alfarsa shine mil uku da irin mil din nan na ingila wanda ake kestawa duk da yake waɗansu suna cewa mil shine zira'i zira'i dubu uku waɗansu ce dubu shida wasu sahi zira'i dubu uku abinda ibn abdulbar ya rinjaye kenan zira'i dubu uku kaga zai tashi kusan kilo ɗaya da rabi kilo ɗaya da rabi shine kusan dai mil ɗin kenan tun da mil kilo ɗaya ne da mita ɗari shida hmm? saboda haka kusan dai mil ɗin kenan to mil uku sau goma sha shida tun da farsahi goma sha hudu goma sha shida shine arba'atu burud farsahi goma sha shida sau mil uku mil nawa kenan mil arba'in da takwas wannan shine masafatul kasar mil arba'in da takwas shine kamar tsakanin jidda fan wajen ah, kilomita saba'in da takwas kenan kamar jidda da makka kamar usman da makka jidda zuwa makka kilomita 76 ne 78 zuwa 80 haka zalika usman zuwa makka shi ma kilomita 80 ne zuwa 82 Ibn abbas ya ce daga nan ne za ka yi kasaru wato mafumin wannan in bai kai haka ba za ka yi kasaru ba wannan ba tafiya ba ce to wannan shine tahdidin jamhurin malamai mafiya yawan malamai shine wannan shine tahdidin in tafiya ta kai kilomita 80 waɗansu malamai daga cikinsu akwai shekul islam ibn taimiyya kuma wannan shine ƙaunin zahiriya suka yi intisar ga cewa a'a in dai tafiya ce in dai aka ce tafiya ce wannan sai mutum zai yi kasaru ba tare da ya iyakance da wata masafa ba to malamai sai suka yi ce akwai hali guda hudu shi ma nan ku tattaro hankalin ku guji wa'annan halaye guda hudu wanda yake a dangane da hukuncin tafiya a cikin halaye guda uku na waɗannan za a kira mutum mai tafiya ba tare da la'akari da iyakar da nisan ba kuma duk abin da shari'a ta kawo ba ta sanya masa haddi ba to ana koma zuwa ga al'ada ne to idan ko waɗannan halaye guda hudu bisa hukuncin al'ada an ce halin tafiya ne mutum zai iya kasarwa a cikinsu hali na farko shine tafiya mai nisa a mudda kaɗan tafiya mai nisa mudda kaɗan kamar mutum ya tafi abuja abuja tafiya ce mai nisa amma ya je ya dawo a yau ko ya tafi sokoto ya je ya dawo a yau kaga tafiya ce mai tsawo amma kuma muddata alila ko muddata gajeruwa ka je ka dawo a yau wannan tafiyar za a ce wannan za a ce wanda ya wannan matafiyi ne ko ba za a ce masa matafiyi ba a bisa al'ada domin zai yi guzuri zai yi tanadi na biyu tafiya mai tsawo zamani mai tsawo kamar mutum ya tafi abuja ya kwana goma za a ce wannan matafiyi ne wannan babu iskali a ciki ko ba haka ba na uku tafiya gajeruwa zamani mai tsawo gajeruwar tafiya amma zamani mai tsawo kamar mutum ya tafi kura ya zauna kwana goma za a ce matafiyi ne ko ba matafiyi ba ne eh matafiyi ne amma kaga kura ba ta kai mil 48 ba ko amma tun da ya bar kano ya tafi kura kuma zai daɗe a can wannan matafiyi ne amma tafiya gajeruwa mudda gajeruwa wannan matafiyi ne ba za a ce matafiyi ba kamar shine kamar mutum ya tafi kura eh, da walaha ya dawo kano ya zo ya sallah a zahar kaga wannan ba za a ce matafiyi ba to a cikin hali uku din nan waɗannan su ne halin tafiya wannan tafsilin shine tafsilin da waɗansu malamai suka kawo kuma gaskiya yana da ƙarfi musamman ganin kan cewa babu nassi akan tahdidi amma al mutum ya kayyade da tahdidi amma idan ka in ba baka kayyade da tahdidin masafa mai tsawo ba in ka kayyade da abin da ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu shine al-masafa wal mudda tsawon tafiya da tsawon lokaci cewa idan tafiyar ba ta da tsawo kuma gajeruwa ce za ka je kawai ka dawo to wannan ba tafiya ba ce tunda kai ma bisa al'ada ba za ka yi guzuri ba amma idan ba ta da tsawo za ka ɗauki lokaci mai tsawo to wannan tabbas tafiya ce ko kuma tana da tsawo amma ba za ka ɗauki lokaci mai tsawo ba ita ma tafiya ce ballantana kuma tana da tsawo kuma za ka ɗauki lokaci mai tsawo wannan shine tafsirin da malamai suka ambata ah, daga sannan yana daga cikin abin da malamai suke ambata wanda yake shi akwai sabani a kansa saboda rashin nassi shine in kai tafiya tsawon lokaci nawa za ka zauna da har za ka yi kasaro wato daga kwana nawa za ka yi ka fita daga halin tafiya ka ɗauki hukuncin mazauni nan malamai sun yi sabani mafi yawan abin da aka ce shine kwana goma sha tara wanda shine imamul bukhari ya kawo daga hadithin abdullahi dan abbas kuma shine ishaq ibn rahuya ya riko da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je lokacin fatuhu makka ya zauna kwana goma sha tara yana kasaru saboda haka suka ce wannan shine mafi tsawon zaman da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana kasaru dan haka duk mutumin da ya je wannan yayi zaman wannan tsawon lokaci din sai ya kasaru amma mafi yawan malamai jamhurin malamai sun tafi akan kwana hudu abu hanifa akan kwana goma sha biyar malik da shafi'i da ahmad suka tafi akan kwana hudu da yake imam ahmad ya ce kwana hudu din amma in za ka yi sallah sama da ashirin da 21 domin shine aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya san lokacin shiga sa ya san lokacin fitarsa zai sallah ashirin da 21 domin ya zo makka ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo makka ranar ya zo makka ranar asabar da safe ya yi sallah asuba a zituwa lokacin hajjatul wada kaga da ya sallah asuba a zituwa yayi sallah ranar asabar sallah biyar yayi sallah ranar lahadi Eh, ya yi sallah ranar litinin ya yi sallah ranar talata ranar laraba da safe ya tafi mina saboda haka ranar laraba da safe da ya sallah asuba ya yi sallah nawa kenan 21 saboda haka suka ce shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasaru dan haka sai imamu ahmad ya ce in zaka zauna waje kai sallah 21 shine zaka yi kasaru in ya kara da sama da sama da sallah daya zaka cika sallah to amma annabi sallallahu alaihi wasallam babu dalili cewa inda ya kara sallah daya zai cika sallah tunda bai yi ba ballantana a gani saboda haka babu nassi da babu nassi da ya kayyaje kwana nawa za ka yi to shi yasa ne a muta malamai sabanin su yayi yawa akan wannan domin babu nassi sannan kuma yaushe ne za a ce mutum ya zauna ya ɗauki hukuncin zama to ala ayi halin mutum yana so ya fita daga cikin sabani ya tsaya ya kayyade da ya ta kayyudi da kwana hudu din nan amma kuma an in ta fuskar hujja ce da dalili duk abin da za a ce wa mutum yana cikin sifar tafiya to wannan ya halatta masa ya kaso yanzu kamar mutumin da zai je china mutum da ya tafi daga nan zuwa china ya je kwana bakwai zai yi ya yi bukin ɗinsa kwana bakwai zai yi ko da a gwanju yake zaune ko ina ne ko pekin ko ina ne ya san dai kwana bakwai zai yi yana da bukin ɗinsa na kwana bakwai yanzu dan zai wuce kwana hudu sai ka ce wannan hukuncin mazaunin nan wajen ne ya zauna kwana bakwai kawai zai yana da bukin ɗinsa na dawowa eh in yaje zai wata biyu to shine ne abinda waɗansu malamai suke duba kenan cewa inda ya tafi waje bai riga ya zamanto mazaunin wajen ba bai riga ya zamanto mazaunin wajen ba ba abinda zai hana shi da ya kasar kuma wannan shine suke sifan suke fassarawa da aikin waɗansu magabata masrook ibn al ajida an sanya shi zamanto amir a wani gari wanda baya so aka bashi wannan mulkin tsawon zamansa a wannan garin kasar ya yi ta yi duk tsawon zamansa haka zalika sahabbai sun je rama hurmuza suka yi wata tara suna kasaru jihadi suka je to ko da yake wannan ana cewa saboda ba tsaya a waje ɗaya bane tunda jihadi suka yi rama hurmuza mantika ce babba yau suna can gobe suna can to amma dai ka musamman dai na ah, kasancewar babu nassi shi yasa ah, mutum ta fuskar dalili inda ya san cewa wato ba ya ji ya zauna a waje bane ya ya dauki zama na dindindin a wajen to sai ya kasarunsa amma gaskiya waɗansu sun ɗauki wannan abin sun iya sun sun buɗa shi fiye da kima suka ce hatta ɗalibai da suke zuwa karatu kawai mutum ya tafi madina karatu zai yi shekara hudu duk da yake zai rinka dawa duk shekara duk zaman da zai yi nan wajen kasaru zai rinka yi ka ku ai mutum ya ce ya je ya zauna a waje shekara hudu ai malaman hadisi ma an ka zauna a waje shekara hudu sai a ce ka zama dan nan wajen hmm? to waɗannan waɗansu sun wuce abin da iyaka wanda yake wannan kaunin waɗansu daga cikin malamai daga cikin su akwai malaman malaman mu na wannan wanda ba zai da rasuwa ba suna daga cikin kaulin su al-ihtiyat abin da yawanci malamai suke fatuwa da shi su shekh bin Baz shine mutum ya kayyade kansa da kwana hudu dinnan ya kayyade kansa da kwana hudu amma <clears throat> abin nan kasancewar idan mutum ya tsaya ya duba ya ganci hukuncin tafiya tabbas ya hau kansa saboda haka ya aiki da ruksa Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan dama domin cewa ya fa da darabtum fil ard mutum yi tafiya a bayan kasa na da hujja to sannan Allah ta'ala ya ambaci hukuncin sallar tsoro yace wa kun kunta fihim fa aqamta lahumus sala idan ka kasance ya rasulallah a cikinsu wannan hidabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wanda yake a matsayi irin na shugabancin matsayi na shugabancin al'umma irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shugabanci saboda haka wannan khitabi ne gare shi ba a matsayinsa na annabi wato ba a duba cewa shi annabi ne wanda ban abubuwa ne na annabci a'a shi yake tsayar da sallah a cikin al'umma duk wanda yake da wannan matsayi shi ma hukuncin ya hau kansa idan ka kasance a cikin su ya rasulullah fa aqamta lahumus sala ka tsayar musu da sallah wato kai musu jagorancin sallah a matsayinka na liman na jagoran al'umma faltaqum qa'ifatun minhum ma'ak to wani bangare daga cikinsu ya tsaya a cikin sallar tare da kai wal ya hudu aslihatahum su ɗauki makamansu makami shine abin da kake aiki kake amfani da shi domin kare kanka domin kuma yaki. abin da ake nufi da ɗaukan makami shine su rataya su a jikinsu in takobi ne su rataya shi idan a baka ne a abin nan kwari da baka ne su rataya kwarin bakan shi ma su rataya shi ko kuma su ajiye shi amma wato kwarin inda kibban suke sun rataya shi kamar da yadda dai aka saba na cewa mai riko da makami mai makami ya kasance yana kusa da shi yadda ko da za a kawo a far masa a shirye yake ya sauri ya ɗauki abin da zai kare kansa da shi a in ma kai harin ne ya kai hari Allah ya ce wal ya'khudhu aslihatahum to su waye masu ɗaukan makaman su da suke sallar tare da kai ko ka su da suka tsaya suna suna fuskantar abokan gaba eh wal ya'khudhu aslih faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum ad-damir ya'udu ila aqrabi madhkur wanda aka ambata shine faltakum ta'ifa ta'ifa da wato wanda suke tsaye tare da kai sune aka ce su ɗauki makaman amma waɗansu malamai suka ce a'a wanda aka ce su ɗauki makamai wanda suka tsaya suka fuskanci abokan gaba amma wannan da'ifi ne domin idan an ce ma masu sallah su ɗauki makami min ba babu aula wanda suka fuskanci abokan gaba saboda haka wannan tambihi ne bil adna alal a'la tambihi ne da abin da yake mafi kusanci akan abin da yake wanda ma ya fi shi cancanta da hukunci ai idan aka ce masu sallah su kansu su ɗauki makami waɗanda kuma suke tsaye suke dako suka fuskanci abokan gaba min babu aula su ɗauki makami wannan umarni ne kuma yana nuhi akan wannan umarni ne umarnin Allah ko akan wajabci ne wanda ya nuna kan cewa wajibi ne musulmi su zamanto cikin shiri kada su yi sake a kan afar musu saboda sakensu kuma wannan yawanci abin da yake samun mu kenan ba mu da ba mu da wato shiri da tanadi da zamantowa cikin shiri gabaki dai tarbiyyar al'ummar mu abin da ta zamanto kenan ba mu da wannan ba mu da wannan ihsas alhissul amni security consciousness ba mu da shi sai kaga kawai wani mutum ya zo ya ce a ah, da Allah da Allah ya sunan mai wannan motar ka ce wani a wane ne nan ne gidansa eh nan ne gidansa a baka sani ba ai nan ne gidansa ai shine alhaji wani shikenan yana nan sai ya kirawo yaro kaje kaje kaje je kaje kace ana sallama da alhaji wani an gaya masa sunan yana fito a alhaji wani kamar ya san shi inda mugun nufi ya zo ya riga ya yi shimfiɗa kuma wa ya bada shi yan uwansa musulmi saboda me saboda rashin alhissul amni mun ɗauka kan cewa kowa mutumin kirki ne kowa in ya zo da kyakkyawan nufi yake zuwa to irin wannan wauta ce kada a ce wai ta yaya za a kace ka rinka shakkan mutane a'a a cikin zamani muke na asali ai shakkan mutane din saboda bacin zamani kuma Allah ta'ala ya ce khudhu hidrakum ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum ya ku musulmi ku kasance cikin shiri cikin damara ya daga cikin shiri din kada ka sake yanda za a zo a farmaka ba tare da ka sani ba ko a farma dan uwanka ba tare da ya sani ba to nan Allah ya ce wal ya'khudhu aslihatahum su dauki makamansu fa idza sajadu idan suka yi sujada falyakunu min wara'ikum sai su zamanto a bayan ku waɗansu malamai suka fassara wannan akan zahirin sa wato idan suka yi sujada mato suka gama sujada to sai su koma baya sai su koma baya waltati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak ɗaya bangaren ɗaya jama'ar sai ta zo su da basu yi sallah ba sai su yi sallah tare da kai waɗansu kuma suka fassara wanda yake kuma wannan shine zahirin hadisai yadda suka fassara ayar yadda yadda sifar salatul khawf take fa idza sajadu idan suka yi sujada ma'ana an suka gama sallah falyakunu min wara'ikum sai su koma baya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka rawaito yake salatul khawf idan yayi sallah raka'a daya tare da bangaren musulmi da suke tare da shi sai su tashi su cika raka'a daya ga kawukansu su zauna su sallama in suka gama sallah sai su koma su tsaya wajen dako ga abokan gaba tare su fuskanci abokan gaba waɗancan waɗanda suke tare da suka fuskanci abokan gaba a farko sai su kuma su zo sai su cika sai su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika ɗaya raka'a tare da su in ya cika ɗaya raka'a tare da su sai su tashi su kawo raka'a ɗaya sannan su sallama tare da shi a wata riwayar in suka in suka tashi suka ci in suka yi raka'a ɗaya tare da shi shi sai ya sallama su kuma sai su tashi su cika raka'a ɗaya su tasu sallama wanda ita ce ikhtiyarin imam imam malik riwayar alqasim ibnu muhammad kenan kamar yadda zamu ambata waɗansu sifofin da suka saukaka to saboda haka duk wannan ayat tana ɗaukan wannan ma'ana fa idza sajadu ay fa idza atammu sala in suka sujada suka cika sallah kenan shine kamar yadda zahirin riwayar ta zo sai su koma baya sannan wata ita ɗaya da'ifar da take ta fuskanci abokan gaba sai su kuma su zo su zo su yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum su ma su zamanto cikin shiri wato su riko da tanadin da tanadin su na yaki wa aslihatahum da kayan fadar su waddal ladina kafaru Allah ta'ala yace waddal ladina kafaru kafirai suna suna buri law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum dama a ce za ku rabkana ku gafala gabarin ku ɗauki makamanku gabarin kuma ku ɗauki wato kayayyakin ku na guzurin tafiya fayamiluna alaikum mailatan wahida sai su yi muku kewaye kewaye ɗaya su yi muku kaf ɗaya su gama da ku wala junaha alaikum babu laifi a gare ku ya ku mumine in kana bikum azam min matarin idan akwai wata cuta daga gare in akwai wata cuta tare da ku saboda ruwan sama wanda ya hana ku ɗauki makamanku ruwa ya sa ba za ku iya rike makamanku ba saboda ganin kan cewa kuka rike su A wani abu zai iya samun su ko kuma nauyi zai sa ba za ku iya ɗaukan su ba au kuntum marda ko kuma ba ku da lafiya raunin rashin lafiya zai sa ba za ku iya ɗaukan makamanku ba an tadau aslihatakum kan ku ajiye makamanku ba sai lalle kun yi sallah da su ba ku sanya so a kusa da ku ku ajiye su a inda zai zamanto ruwan sama bai bata su ba ko kuma ku sanya su a inda ya zamanto kan cewa karfin ku bai ba ku ikon ku dauke su ba wa khudhu hidrakum amma duk da haka khudhu hidrakum ku zamanto cikin shiri ku zamanto cikin shiri da damara inna allaha a'adda lil kafirina azaban muhina lalle Allah ya tanadan makafirai azaba mai wulakantarwa wato zai wulakanta su saboda kafircin su da suka yi ma Allah tabaraka wa ah, <clears throat> wannan ayar ce ta bayyana sifar yadda ake sallar tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ta hanyoyi daban-daban masu yawa duk an ruwaito su wasahi kowace aka kowace aka tayi a wata hay'ar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah raka'a ɗaya tare da muminai a halin tafiya kenan ya yi sallah raka'a ɗaya tare da jama'a ta muminai sauran jama'a kuma suka je suka fuskanci abokan gaba da ya cika raka'a ɗaya ya taso raka'a ta biyu sai ya tsawaita karatu su waɗannan musulmi sai suka yi waɗannan da suka yi sallah tare da shi sai suka cika ɗaya raka'a tasu suka zauna suka yi tahiya sannan suka yi sallama sai suka je suka fuskanci abokan gaba waccan jama'a da take fuskantar abokan gaba sai suka zo suka riske shi a cikin wannan raka'ar ta biyu sai ta zamanto su kuma raka'a su ce ta farko da ya sujada tare da su ya zauna zaman tahiya da ya zauna zaman tahiya sai suka miƙe suka cika raka'a ɗaya shi kuma ya zauna yana jiran su da suka cika raka'a ɗaya ɗin nan sai suka dawo suka same shi a zaman tahiya sai ya sallama da su suka yi sallama ga baki ɗaya wani ita ce riwayar yazid ibn rumma riwayar alkasim ibn muhammad ta wannan hadith din <clears throat> sai ya ce <clears throat> da annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya yi zaman tahiya sai suka miƙe suka cika sallarsu shi kuma da ya gama tahiyar wato da ya zauna zaman tahiya sai ya sallama da ya sallama sai suka tashi kamar yadda masbuki yake cika sallah in yi sallah a bayan liman suka cika sallar su suka yi sallamar su sannan aka ci gaba gabaki dai aka bi aka ci gaba da yaki akwai waɗansu hai'a daban-daban wanda aka ruwaito wanda kowace hai'a kamar yadda malamai suka rinjayar kowace hai'a aka yi dittayi wannan shine ikhtiyarin imam ahmad imam malik shi ya zaɓi hai'a da muka ambata ta biyu ta riwayar alƙasim ibn muhammad saboda ta fi kusa da asalin yadda dama sallar jam'i take sannan allah ta'ala ya ce fa'iza ƙazaitu musala idan kuka idan kuka idar da sallah alƙaba a nan wajen ana nufin idarwa ba ramuwa ba domin alƙaba yana nufin da ma'anar ƙara'i rama sallah yana kuma zuwa da ma'anar cika sallah kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard idan aka idar da sallah ku yaɗu a bayan ƙasa to fa idza qadaytumus sala idan kuka cika sallah wato wannan sallar taku ta tsoro as-sala a nan wajen al-dinnan lil ahad idan kuka idar da wannan sallah taku ta tsoro fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum to ku ambaci Allah qiyaman kuna tsaye wa qu'udan kuna zazzaune wa ala junubikum kuna a sassan ku kuna kwanci wato a kowane hali wanda daga nan malamai suka nuna mashru'iyyancin yawan zikiri bayan an yi salatul khawf saboda salatul hauf an rage hay'ar sallah yadda aka saba yi don haka sai aka ce ku tayar da wannan wannan kasurun da aka samu wannan ragin da aka yi ku cika shi da yawan ambaton Allah suka ce mustahabbi ne bayan bayan salatul khawf a yawaita zikiri yawaita zikiri musamman ya dace da halin yaƙi tunda zikiri shine abin da yake ƙarfafa muminai musamman wajen yaƙi ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ya ku muminai idan kuka haɗu da yanki na abokan gaba wanda za ku yi wajen yaƙi ku tabbata ku dage akan tafar akan diga digadiganku wadhkurullaha kathira ku ambaci Allah ambato mai yawa don suka ce wannan shine munasabar wato wannan umarni na kan cewa in kuka gama sallar tsoro to ku cika sallah wato ku yawaita ambatan Allah fa idza tuma'anantum idan kuka nutsu kuka aminta wato ku zaman to tsoro ya kawo muku kuna halin aminci da kwanciyar hankali fa aqimus ku tsayar da sallah ku tsayar da sallah inna salata ita sallah fa kanat alal mu'minina kitaban mawquta ta kasance farilla ce ma'ana kitab kenan ai farida in aka ce kutiba alaikum ai farida alaikum ita sallah ta kasance farilla ce akan muminai a bar cewar lokuta wato wannan ishara ne ga cewa lokutan sallah iyakantattu ne ina bayanin lokutan sallah a cikin alkur'ani akwai mai cewa alkur'ani kawai zai bi ina za ka je ka samu wannan bayanin ba za ka samu a cikin alkur'ani ba in kuma baka samu wannan bayanin a cikin alkur'ani ba ya gagara ka ba alkur'ani saboda haka ba za ka ba alkur'ani ba kai mai cewa kai qur'ani ne karya kake kace ka ba alkur'ani kai aiki da wannan ayar in baka bi sunna ba domin Allah ya ce kitaban mawquta ina bayanin lokacin ko kai ne kawai zaka kirkiro lokacin da kanka kai shari'arka Allah ya na waɗannan lokacin sai da yazo a hadisi a hadisai da dama wanda shine hadisin farko na cikin muwatta Imam Malik Jibril ya sauko. lokacin sallar nan guda biyar ya iyakance su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya bayyana wannan mawqutan din da Allah ta'ala ya ambata wannan ya nuna muhimmancin sallah da kuma cewa ita farilla ce wadda aka kayyade mata lokuta don haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha wanda duk ya bacci bai yi sallah ba ko ya manta bai yi sallah ba to ya sallace ta idan ya tuna ta la alha alaha illa zali ba ta da wani ramuwa in ba wannan ba babu wata kafara da ake yi kawai kayi sallar wanda yake ta kubce maka ba kai ba akan wannan ne malamai suka ce to wanda ya batta da gangan min babi aula yayi waɗansu kuma suka ce a'a ai laifin nasa ya wuce tun tunda kitaban mawquta farilla ce mai lokaci in lokacin ta ya wuce shikenan farillar ta wuce ba shi da kuma wani kafara da zai yi mata na aka sai dai kawai ya lizimci tuba la'alla Allah madaukakin sarki ya karbi tubansa hmm? wasu sahih wajibi ne ya ramata saboda tambihi ne aka yi da abin da yake da uzuri akan wanda yake bashi da uzuri wanda yake bashi da uzuri min babu aula ya rama kuma ya yi istighfari din domin in ya rama din ba tabbas ne kan cewa za a karbu ba za a karbe shi ba musamman da yake kan cewa kuma ita sallah dain ce tunda Allah ta'ala ya ce fa dainullahi ahqqu bil qada bashin Allah shi yafi cancanta ka biya shi haƙƙi ne na Allah wanda yake yana kanka in ba kai ba sannan Allah ta'ala ya ce wala tahinu fi ibtigha'il qaum kada ku يعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الله يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم kada ku yi sake kada ku yi rauni wajen neman mutanen kada ku yi rauni wajen bibiyar kafirai duk inda suke kuna kai musu hari kada ku raunana kada ku wato kada ku yi ragwanci ku karaya ku yi rauni wajen kai hari wajen neman kafirai duk inda suke in ta ta alamuna, in kun kasance kuna jin radadi na yaƙi fa innahum alamuna kama ta alamu. to ai su ma suna jin radadi kamar yadda kuke jin radadi in dai ba za ku yi haƙuri ba saboda raɗaɗi da kuke ji to su ma suna jin raɗaɗi kuma bai kamata a ce sun fi ku haƙuri ba sun fi ku jimiri da jurewa ba sannan ku akwai bambanci tsakaninku da su wa tarjuna min Allah ma la yarjun kuna ƙaunar wata rahama da wani yabo da wani girma da yabo da falala daga Allah abinda su ba sa ƙaunarsa bambancin kowanne yana jin zafi daga ku har su kowa yana jin zafin yaƙi ba kowa ne yake son yaƙin ba bambancin ku shine kan cewa ku kuna yi da fatan kan cewa akwai wani abu da za ku samu in kuka yi haƙuri kan wannan raɗaɗin naku to wannan ya kamata ku fahimci wannan ku zabura wajen ku je ku rinka kai hari wanda yake a cikin haka akwai fa'idodi masu yawa shi yasa Allah ya ƙara ayar da cewa wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance wato sha'anin Allah madaukakin sarki shine tabbatarsa masani mai hikima yana daga cikin saninsa ya san abin da ba ku sani ba cewa idan ba ku nuna karaya da rauni ba wajen bibiyan abokan gaba kuna kai musu ta hari ta ko'ina kuna bayyana karfi a gare su wannan shine zai jefa razani a cikin zuciyarsu wannan shine zai karya lagonsu sai su zo tilas su ce ko dai a yi sulhu ko kuma su ce ma zo sun bi sai su zo su ce kowa ya bi sai sun bi kamar yadda ake cewa kowa ya bi ko har su zo su faɗa domin me domin sun ga kan cewa abin ya abin da gaske ne ba za su iya jimuri kamar yadda kuke yi ba a cikin yin haka akwai karya lagon kafirai to wani yana daga cikin sanin Allah kuma yana daga cikin gwanintarsa yana daga cikin hikimarsa a cikin hikimar Allah ne yake kawo muku irin waɗannan dokoki na shari'a wanda za su tabbatar da izza ga addinin musulunci da kuma mabiyan addinin musulunci shi yasa akwai hikima mai girma a cikin wannan kan cewa musulmi kada su bayyana rauni a gaban kafirai irin abubuwan da ake fuskanta na tahaddiyat na abubuwan da suke barazana na yau da kullum din rayuwar duniya kamar yadda yake fuskantar musulmi haka yake fuskantar kafirai da haka bai kamata musulmi ya zamanto kan cewa kullum wahala ta sanya su sun yi rauni sun bar taimakon addini sun bar bayyar karfin addini sun bar zabura ba wannan ko ba wai kawai wajen yaƙi ba ne allah ya ambata wajen yaƙi domin shine ƙoƙolin musulunci hatta wajen sauran al'amura wajen da'awa idan kuna jin zafin fita kuna jin wahalar fita da'awa to su ma suna jin wahala kuna gani yadda kafirai kafiri ne zai zo daga netherlands kafiri ne zai zo daga america ya je ya zauna a wajen da sai an hau jaki sannan za a kai babur ma baya iya zuwa wajen ya yadda ya hau babur ya je wajen ko tafiya a ƙasa ya je ya zauna a cikin bukka ya zauna ana ruwa ruwa ya zan zama tokan cewa ya rasa inda zai kwanta sai dai ya je ya takura a wani waje don ba inda ma zai iya miƙe kafarsa duk yana yin wannan saboda wai yana ganin kan cewa zai janyo mutane zuwa ga almasihu to shi ma da baya kaunar abin da kuke kauna a wajen Allah yayi haka ballantana ku da kuke kaunar abin da baya kauna a wajen Allah amma sai ka ji an ce ai abin ne wato abin ne wato sha'anin da a wannan ka je ma ka gama ba mai taimaka maka ba wani lokaci in ka je ba abin da za a ci ba kaza ba kaza ba kaza kullum kai kenan kuka dan ka fita kana yin da'awa kana kiran mutane zuwa ga addini kullum kuka to in ta takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama alamu in kuna jin radadin wannan abin su ma suna jin radadi da amma bambancin wata rujuna min Allah ma la yarju kuna kaunar abin da su ba sa kauna daga wajen Allah da haka yan uwanmu masu fita da'awa wanda ke suna nan kuma kullum daɗa karuwa suke Allah ya daɗa ƙara ƙarfafa su kada mu sake kada mu sake akan wato fita domin taimakon addinin Allah su fa abokan namu abokan gabanmu su su ma suna jin zafi kamar yadda muke jin zafi su ma kullum kullum a yau in sun yi su ga kan cewa an toshe musu ta nan muna ganin yau in mun yi ta nan an toshe mana su ma haka suke gani amma mu nasara shi shine kan cewa muna kaunar nasara daga Allah me muke kauna daga abubuwa nawa muke kauna muna kaunar nasara daga Allah wal'aƙibatu lil muttaqin in ya surku duk wannan mu Allah ya gaya ma cewa ƙarshen al'amari nasarar mu ce sannan zai Allah zai taimake mu zai hore mana daga cikin halittarsa wajen taimakon Allah ne fa Allah ya ce walillahi junudus samawati wal ard rundunonin sama da ƙasa dinna Allah ne Allah zai hore su gare mu sannan kuma a lahira aljanna ce aljanna ce wanda ya mutu a cikin wannan aljanna zai shiga alatul babu wani abin nan ba wani jinkiri wanda ya mutu a cikin irin wannan aikin aljanna zai tafi gabaki daya to akwai wani a duniya da lahira akwai abin da muke kauna wanda su a wanda suke munafasa da mu su wanda ba musulmi ba ba su da wannan kaunar ko sun ce suna da ita hmm, ba da gaske bane a wajen Allah ba su da komai to da haka kada mu saki kada mu saki yana suna ana nan ana mana mugun shiri saboda me saboda an ga kan cewa ba mu tashi ba da gaske muke ba a wajen yada gaske da take tare da mu shi yasa ake ta mana mugun shiri ake ta sanin yadda za a yi yanzu yanzu daga cikin shirin da shirin daga cikin shirin da arna suke yanzu suna zuwa ƙauyuka da garuruwa su je su samu dagatai da masu unguwa dama sai sun yi bincike su ji kan cewa wani wanda ya bar garin shekara wajen 40 ko 30 ko 50 da suka wuce in aka ce ya tafi shikenan sai a je a kawo in aka ce kuna da labarin wani dama ana da labarinsa an ji an ba da bincike ake akan yan uwansa duk an je an samu wannan bayanin je kuna da labarin wani eh muna da labarinsa ai tintini aka ce tun shekara kaza ya tafi hajji har yanzu ba mu da labarinsa ko kuma ya tafi abin nan ya tafi an ce ya tafi kurmi ya tafi kodago har yanzu ba mu da labarinsa ya ce to ai ba kurmi ya tafi ba hmm? sai raliyon ya je kuma daga ya je ya yi iyali har ya hayayyafa wannan ni dinan da kuke gani ɗansa ne ni ya gaya mun ya bani takarda ya ce zo ga shi ga yan uwansa ga wani ga wani ga wani kuma yanzu na zo shi nan ku kirista ne ya zo ya tabbata a rubuta masa har a yi masa takardar indijin cewa shi dan wajen ne ta haka kuma tun da dama da yake abin shiri ne shikenan sai ka ga daga baya in an yi bayan yan shekaru kaɗan sai ka ga ya zo ya ce shi shi ne zai yi takarar ya zama chairman saboda haka shi kenan kaga a cikin inda wato musulmi suke kusan ɗari bisa ɗari an kawo musu wanda ba musulmi ba ya zo ya zamanto shi ne ciyaman a kansu kuma yana zai takama kan cewa shi ma haifaffen wajen ne ga kakansa ko ga ubansa shi ma a wajen aka haife kuma karya yake duk yana daga cikin irin wannan abin na rashin shiri da rashin tanadi namu wani kawai zai zo ya maka tambaya ai aku akwai wani wanda ya bar garin nan ko a wajen shekara wajen shekara 50 da suka wuce eh mana akwai akwai ya ma sunansa cikin sai a ga maka to kun ko ana da labarin inda ya je ina waye yan uwansa duk sai a gaya musu komai da komai saboda me saboda muna zaune ba ma aiki da abin da Allah ya saukar mana Allah ne ya ce wa khudhu hidrakum ku she ku zamanto cikin shiri hmm? musulmi a ko ina suke a ko yaushe suna cikin yaƙi ne da wanda ba musulmi ba suna shirin su yaƙe su ta ko'ina saboda haka mu zamanto cikin shiri mu zamanto cikin tanadi kuma kada mu bayyana rauninmu kada mu gajiya wajen taimakon addini ta kowace fuska kada mu gajiya wajen kai farmaki na da'awa ga wanda ba musulmi ba tun da yanzu ba jihadi muke ba amma muna za mu kai farmakin da'awa wala ta hinu fi ibtigha'il qawm mu kai farmakin da'awa ko ina wajen yada addinin mu kada mu gajiya wajen wannan kada a ga raunin mu kada kafirai su ga raunin mu su kan cewa ai yanzu ba mu da wani karfi duniya ce kawai a gaban mu ba mu da wani tanadi ba mu da shiri ga addinin mu mm, mm, abinda muka tsaya muka yi ma addinin nan shine gatan mu shine martaban mu shine darajar mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك يا, دينك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن يصوم رمضان, يصوم رمضان ويقومه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Opa, 哎。